أخرجناكم من عدوكم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله خيرا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan masallaci na Abdullahi dan Abbas da ke titin Kilafaton a wannan gari mai albarka na Sokoto a wannan majalisi da muke karatun tafsirin littafin Allah ta'ala a cikinsa a yi nannukan wannan wata mai alfarma na Ramadan yau muna yi ne na goma sha biyar daga cikin yinannukan wannan wata mai albarka na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ishirin daidai ga watan biyar na shekarar dubu biyu da goma sha tara ta miladiya. Kuna karatu a cikin surata Baha kuma jiya mun tsaya a daidai kan aya ta saba'in da tara yau za mu ɗora daga kan aya ta tamanin ita ce kuma ayar da aka karanto mana yanzu Allah yana cewa cikin ta ya bani Isra'ila qad anjaynakum min aduwikum wannan soma bayani ne game da kissar annabi Musa da bani Isra'ila bayan Allah ya tsirar da su daga wannan abokin gaba nasu bani Isra'ila sun kasance ciki suna cikin dandana azaba suna dandana kuda a gurin mutanen Fir'auna Allah ya gaya mana haka a cikin Alƙur'ani ya ce wa idna ku min ali fir'auna kum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum suna ɗanɗana muku azaba ta inda suna yanka ƴaƴayenku maza kuma suna rayar da ƴaƴayenku mata ma'ana suna barin su a raye ba su halaka su sannan bani isra'ila har ya kai sun ce da annabi musa alaihi salam uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malu suka ce da annabi musa uzina an cutar da mu qabla an ta'tiyana kafin ka zo mana min ba'di ma ji'tana haka nan bayan ka zo mana ma cutarwar da azaban ta ci gaba sai annabi Musa ya ce asa rabbukum an yuhlika aduwakum da akwai fatan ubangijin ku ya halakar da abokan gaban ku sannan kuma ya ba ku ya mallaka muku ƙasa bayan su domin ya ga me za ku aikata to wannan shine abin da ya faru ga bani Isra'ila Allah ya halaka ya halakar da wannan abokin gaba nasu wannan da ya zame musu ko kaka Fir'auna sai gashi Allah ya halakar da shi kuma Allah ya halakar da shi akan idansu yana daga cikin abin da yake daɗa daɗa dawo mutum Allah ya halakar da abokin gabanka a kan gidanka kuma abokin gaban da ya daɗe yana cutar da kai ya daɗe yana azabtar da kai sai Allah ya nuna maka wulaƙantarsa da halakarsa a kan gidanka shi yasa Allah yake gaya musu Allah ya ce wa id farakna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzuruna ba karamar ba bace Allah yake a gare ku ta inda Allah ya tsaga ruwa ya tsirar da ku ya kuma nutsar da mutanen fir'auna kuma a kan idan ku kuna kallo kaga ba karamar ni'ima ba ce kaga bani Isra'ila da Allah ya musu wannan ni'ima Allah ya musu baiwa Allah ya musu ni'ima sun ga ayoyi na Allah ba kaɗan ba ba karamar aya ba ce a ce fir'auna da izzarsa da ɗaukakarsa da ikonsa a kansu sai ga shi an wayi gari a dare ɗaya. Allah ya gama da shi kaga wannan ba aya ba wannan ya kamata a ce ta saba bani Isra'ila su fi kowa karkatuwa zuwa ga Allah su fi kowa sanin waye Allah su fi kowa tsoron Allah su fi kuma kowa godiya ga Allah saboda irin wannan ni'ima da Allah musu to amma me zai faru tun farkon farawa sai gashi sun zo wucewa da wasu mutane suna bautar gumaka kamar da Allah ya ba mu labari a suratul araf yace wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha bayan Allah ya tsira da su a lokacin da Allah ya tsira da su sai Allah shi kadai ya tsira da su ya halaka da firawna sai ga shi an tsirar da su daga ruwan ke da wahala suna cikin tafiya sai suka zo suka ci karo da wasu mutane suna da wani gunki da suke bauta ma sai suka ce ya annabi Musa mu ma ka sanya mana gunki mana mu samu abin bauta duba ga gasu da mai bautar sa bai sha'awa ina ma da kuma zaka sama mana irin wannan abin bauta shine yace innakum qawlan tajhalun inna haula'i mutabbarun ma fi wadil ma kanu ya'malun yace a ghayra allahi abghaykum ilaha wa huwa faddalakum 'ala al'alam shin wannan Allah kuke so sama muku abin bauta bayan Allah shi kada ya fifita ku akan talikai kuma ya tsirar da ku daga mutanen fir'auna amma kuma daga ba ku ce kuna so a sama muku wani abin bauta muku ba bayan sa to wannan karo na ɗaya kenan karo na biyu gashi Allah ya ce ya bani Isra'ila Allah yana su yana sanar da su da tunasar da su wannan ni'ima ce ya ku bani Isra'ila kad kun min aduwikum haqiqa mun tsirar da ku daga abokin gaban ku bayan Allah ya halaka fir'auna ya tsirar da su ce to mun tsirar da ku daga abokin gaban kun ga wannan babban ni'ima ce ce wa wa'adnakum janiba turil aymana kuma muka yi muku alƙawari da ku zo ubangijin ku zai gana da ku a gefen dutsen tsor gefen sa na dama shine wa wa'adnakum janiba turil aymana Allah ya annabi Musa wahayi cewa ya taho da mutanensa zuwa wannan dutse na tsor akwai sako da Allah ta'ala zai bashi wannan shine sakon da Allah ya gaya wa annabi Musa alaihi salam Ah, Allah ya masa alkawari da annabi Musa ya zo da su daidai wannan ɗor inda Allah ya masa magana tun kafin ya aike shi zuwa Fir'auna Allah ce to ya zo da mutanensa zuwa ga wannan wuri kuma ya masa alkawarin kwana talatin daga baya Allah ya cika ta ga zama goma wannan shine alƙawarin da Allah ya wasu yace wa annakum jariba turil aymana wa nazzalna alaykumul manna was salwa wa daga cikin ni'imar da muka muku mun sauka muku da alman wani nau'in abinci ne malamai suna cewa alawa ce wasu na cewa zuma ce abu ne dai mai zaki wasu salwa salwa shi kuma tsuntsu ne wasu na cewa tattabara wasu na cewa jinsi ne kamar tattabara wallahu alam amma dai salwa suna fassara shi da cewa tsuntsu to haka Allah ya saukar musu da tsuntsu ya kuma saukar musu da wannan man abin zaki ko alewa ko kozuma to ya kasance kullum suna ɗauka daga wannan su ci daga wannan tsuntsu su kuma ɗauka daga wannan alewa daidai abin da zai ishe su kuma gobe ma Allah ya sake saukar da wani to wannan baiwa ce Allah ta yi ta a gare su sai Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku Ku ci daga dada abubuwan da muka azurta ku da shi wala tatghaw fihi kada ku yi dagawa kada ku wuce iyaka wace iyaka shine ku shishigi wace iyaka shine ku bijire ma Allah wace iyaka shine ku saba ma Allah ko kuwa ku haɗa Allah da wani a gurin bauta Allah ce idan kuka wuce iyaka a cikinsa kuka yi ɗagawa? fa yahilla alaikum ghadabi sai fushina ya wajaba a gare ku shine ma'anar fa yahilla haka yake kira mafi yawa kira'ar kisa'i fa yahulla yahulla shine yaqaw sai fushina ya afka akan ku Ya ce, wa man halul alaihi ghadabi duk wanda fushi na ya wajaba a gare shi shi ma bisa ga kira'ar kasra wa man yahlil alaihi ghadabi wanda fushi na ya wajaba a gare shi ko ko kira'ar kisa'i wa man yahlul alaihi ghadabi wanda fushi na ya auku a kan shi faqad hawa haqiqa ya tabi ya halaka to da kada ku sake fushin Allah ya hau kan wannan shine gargadin da Allah ya wa bani Isra'ila a lokacin da ya tsirar da su daga Fir'auna da mutanensa. Na, ci gaba kana dauka? Na ba su وإني غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى Allah ya ce wa inni la ghaffarun kuma lalle ni mai yawan gafara ne shine ghaffarun ghaffarun ce ce siga mubalaga ghafara Allahu dhanba Allah ya gafarta zunubi yaghfiru yana gafartawa fa huwa ghafiru shine ismul fa'il Allah na gafarta zunubi ghaffaru kuma da ghafuru ma'anarsa mai yawan gafara zunubi to haka Allah shine mai yawan gafarta zunubai shine wa inni la ghaffarun liman taba ga duk wanda ya tuba wanne na gafara liman taba wa amana sun mahtada ko wa amila salihan sun mahtada kuma ni mai gafara ne ga duk wanda ya tuba da ka dinda wannan gargadi da Allah ya musu cewa kada ku wuce iyaka kada ku yi dagawa sai fushi na ya tabbata a gare ku Allah ce to amma duk da haka fa Allah mai yawan gafara ne idan kuka yi abin da zai ja muku fushin Allah idan kuka tuba to Allah zai yafe muku saboda shi Allah na gafarun ne mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan ya kuma aikata aiki na kwarai thumma tada sannan ya shiryu to duk wanda ya haka Allah ta'ala zai gafarta masa na وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى Allah ya ce wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa wannan ma ta tambaya ce a'jalaka shine gaggawa ma'ana me yasa kai gaggawa daga barin mutanenka ka bar mutanenka a baya kai kai gaggawa ka riga su zuwa wannan alƙawari shine abin da Allah ya faɗa ayan nan da ta gabata Allah ta'ala ya ce ya bani Isra'ila kad ku min aduwikum wa wa'adnakum janibat turil aymana muka muku alkawari bangaren dutsen dur bangaren dama to wannan alkawari shine annabi Musa alaihi salam da ya tashi sai ya riga mutanansa Isa sai ya bar mutanansa a baya ya wakilta su da annabi Haruna yace da annabi Haruna ka taho da su amma ni ba zan jira ku ba zan yi gaggawa zan riga ku zuwa to shine annabi Musa ya riga su zuwa da jiran da tsammanin suna tafi bayansa annabi Haruna yana tafi da su sai Allah ya ce da shi wa ma ka me yasa ka riga mutanen ka kai gaggawa ka riga mutanen ka towa ka bar su baya wa ma ka an ka ya Musa qala hum ula yace ai sune ne wadancan gasu can ala asari kan sawuna suna tafe da da tsakanina da su ba nisa suna tafe wa ajiltu ilayka ni ko nayi gaggawa zuwa gare ka ya ubangiji litarza domin ka yarda da ni shi yasa nayi gaggawa tunda kai wannan alƙawari wala Allah tana iya wa tafiya gaba ɗaya da jama'a a samu nawa wasu na da nauyi wasu na da kaza muna iya samun matsala ga wannan alƙawari amma ni ne gaggawa na zo kaga in ma dan samu nawa to ni ne na riga na iso litarza ya rabbi dan ka yadda to sai Allah ya sanar da shi abin da bai sani ba cewa ai ko da ya bar baya al'amura sun sauya an samu matsala amma bai sani ba na'am قال فإنا قد فتنا قومك من da shi fa inna qad fatanna qaumaka to lalle fa mu fa mun yi wa mutanen ka jarabawa da ibtila'i mun musu ibtila'i ba da ka bayan ka wa adallahum samiri samiri ya batar da su ɗaya daga cikin mabiyanka wanda ake kiransa samiri ya batar da mutanen ka. wannan shine abin da Allah ya gaya wa annabi Musa shi yasa annabi Musa alaihi salam ya zo ya dawo a fusace kamar da zamu ji ada take gaba to amma lokacin da Allah ta'ala ya gaya masa wannan ya ji bai hankalinsa bai ƙara tashi ba sai da ya zo ya gansu lalle gashi suna bautar maraki to anan ne ya jifa da allunan da aka bashi na taura a wannan ganawa ce Allah ya bashi attaura a cikin alluna kuma Allah ya ce shi ya rubuta masa attaura da hannunsa Allah ya ce ya rubuta katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay da haka Allah ya bashi alluna rubuce da attaura yana zuwa da yazo ya ga halin da suke cikin sun dukufa bautar marake yayi watsi da waɗannan alluna wannan saboda tashin hankali da ya gani da fusata da ya yi a kan yadda ya basu da kuma yadda ya dawo ya same su to shi da Allah yake bamu labarin Allah ce faraja a Musa ya gaya masu cewa an ya musu jarabawa kuma sabiri ya batar da su faraja a Musa faraja Musa ila raja Musa ila qaumi ghadbana asifa sai annabi Musa ya dawo cikin mutanansa ghadbana afsace asifa wanda ke cikin tsananin fushi dan haka al-ghadab ne fushi al-asaf shine tsananin fushi ya asafa ala yusuf ma'ana ya tsananin fushi na da bakin ciki na akan ayyusu to daga nan Allah ya ce nan Musa ya dawo a fusace kuma fushi mafi tsanani saboda labarin da Allah ya bashi cewa an jarabi mutanensa kuma Asamiri ya batar da su qala sai ya ce ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'dan hasana ashe ubangijinku bai muku alkawari alkawari mai kyau ba bai muku alkawari cewa in kun bi shi anan duniya kuna da kyakkyawar rayuwa ba kuma lahira ma kuna da kyakkyawar rayuwa ashe ubangijin ku bai muku alkawarin ku zo ku gana da shi ba wannan ai ba karamin kyakkyawan alkawari bane har ku taho wurin ganawa da ubangiji ana ba karamin alkawari bane yace ashe duk ubangiji bai muku waɗannan abubuwa ba me yasa kuka sauya me ya hana ku zuwa ku taho bisa ga alƙawarin da na muku da wuri kaza afaqala alaikum al'ahd ko ko zamanin ne ya tsawaita gare ku kuna ganin alƙawarin da aka ce na kwana talatin aka kuma ƙara goma ya zama kwana arba'in kamar da Allah ke cewa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laila shin wannan arba'ina laila din ita ta muku tsawo ko ko kuna so ne ku jawo makan ku fushin ubangijinku shi za ku samu alkawari na ko so ku je ku jawo makan ku fushin ubangiji an ce ku taho kuka ji tahowa fushin ubangiji kuke so ku jawo makan ku ko ku gani ce lokacin da aka diba ya muku tsawo ba za ku iya haƙura ku to wannan lokaci ba me ya hana ku zuwa sai ya ce fa akhlaftum maw'idi sai ku saba alƙawari na na muku alƙawari mu haɗu a wuri kaza ban gan ku ba har gashi har na je an cika kwanakin har na taho ba kuma motsa ba me ya faru to ga ansa da suka bayar sai suka ce da nan Musa musu wace tambaya cewa a qala alaikum al'ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum tsawon lokacin ne muku tsawo ko ko a'a so kuke fushin ubangiji ya afka mu sai suka ce ma akhlafna maw'idaka bi malikina ba mu saba alƙawarinka bisa ga ikon mu ba da haka ma'ana abin da ya jawo muka saba ka, abu ne wanda yake ya fi ƙarfin ikon menene yafi karfin ikon su shine wannan marake da aka sassaka musu ya sassaka musu dan marake ya ce da su ga Allah to da haka sai suka ga ba za su iya suka kasa mallakar zuciyarsu su fi karfin wannan al'amari na bautar marake su taho don haka sai na nuna masa cewa abin ya fi karfin zuciyarsu ya fi karfin su iya tura ma akhlafna maw'idaka bi malikina walakinna sai dai mu kaga kaji abin da ya faru hummilna awzaran awzaran shine nauyi alwizr nauyi shi sake kiran zunubi nauyi Allah ya ce wala yahmilunna wala wanane wa min awzari allazina la yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamah wa za su dauki nauyi kaga zunubi ake nufi ana to da haka absar yana zuwa da ma'anar zunubi saboda zunubi nauyi ne to da haka anan suka ce inna lakinna humilna awzaran mun dauki wani nauyi menene wannan nauyi malamai sun fassara cewa shine nauyin kayan ado na bani Isra'ila da suka ara sun ari kayan bani Isra'ila lokacin da za su taho a wata ruwaya ce annabi Musa ne yace su ari kayan gwalagwalan mutanen Fir'auna domin Allah zai bar musu ita matsayin ganima tunda dai Allah ya fadda su zai kuma wani abu ne da Allah ya riga ya zartar mahala to da aka su aro gwalagwalan nan sai su zame musu ba. shi yasa karanta ta na ma'ana an samu mu dauka akwai ƙira'ar hamalna mun ɗauka ma'ana mu muka tafi muka aro waɗannan abubuwa sai abubuwan suka zame mana nauyi sai aka suka zame musu nauyi ya zo a da cewa annabi haruna ya ce shi fa bai ga ya halatta su yi amfani da waɗannan abubuwa ba waɗannan abubuwa da suka karɓo kaya ne na aro da ka iyaka in za a ce sun halatta gare su a ce sun halatta min babil ganima yace to su kuma ba halatta musu ganima ba Zaka ganima a addinin su shine idan aka tara ganima duk abin da aka samu na ganima sai a tara guri daya sai a bar shi sai a jira idan Allah ya karba aikin da kuka yi to Allah zai turo wuta sai ta zo ta cinye wannan ganima to da so su ba a halatta musu cin ganima ba yace to na haka bai ga ya halatta su amfani da waɗannan gwalagwalai ba amma tun da annabi Musa bayyana shi yanzu ya zartar da iya abin da yake iyawa a taro dukkan gwalagwalan nan a tona rami a zuba su in an zuba su ba za a kunna musu wuta ba za a kuma ba a jira har annabi Musa ya dawo idan nan Musa ya dawo ya ce eh waɗannan gwalagwalan Allah ya halatta muku su shikenan kowa sai dauna shi ya amfani da shi idan ya ce a ba halatta muku su ba to kun ga dama an riga an shirya su sai ku bar nan Allah ya turo wuta ta zo ta cinye su to wannan shine abinda da Haruna ya musu fatawa akai nan, kowa ya tattara gwalagwalansa ya kawo ya jejjefa ya jejjefa da wata ruwaya da suke rawaitowa shi wannan samiri lokacin da Allah ya turo mala'ika da zai halaka mutanen fir'auna ya taho ne kan doki shi wannan samiri ya ga dokin zahiri ya ga mala'ikan a kan doki yana tafiya to da sai ya tafi yana ɗiban takun sawun dokin mala'ika da mala'ika ya taka sai ya ɗebi tsawon kasar sai ya rike a sha akwai abin da yake nufi da ita kuma akwai abin da Allah ya kaddara na ibtila'i da jarrabawa da wannan abu da ya damka shi kenan da aka zo aka yi ta kakkaɗa waɗannan kowa ya ta kada gwalagwalansa sai shi gashi nan yana da muke da ƙasa a hannun sai na haruna ya ce wannan kasar wata mai ce ce ce wata kasa ce na samo ina so ka roƙa min Allah Allah ya biya min buƙatar da nake so Allah ya min da wannan kasa sai ce to Allah ya biya maka buƙatar ka shi na sai ce to ya Allah ina so wannan kasa ta zama marake tare da waɗannan walagwalai shi kenan sai ya ɗabi da aka tara gwalagwalai shi sai zo da wannan ƙasa sai ya watsa da ya watsa sai roƙi Allah ya zama da ita mareke shi kenan sai ga gwalagwalan ne suka haɗu da wannan ƙasa sai suka zama mareke kuma yana kuka shine lahu kuwarun yana kuka irin kukan mareke da haka gashi yana kuka na mareke yanzu na ba sai ce a ba kuka yake na dan na mareke ba iska ce take shiga ta sa, sai ta fito ta bakinsa sai ta kada waɗannan gwalagwalan sai su haifar da sauti irin na mareke da haka duk ya kasance sautin da ke fita daga bakinsa sauti ne irin na marage kuma gashi shi ma marage ne da aka sassaka shi da waɗannan gwalagwalai ya tashi kuma ya zama marage kamar yadda Allah yake cewa fa akhraja lahum hijlan jasadan lahu huwa to da haka yanda suke ba annabi Musa uzuri sai suka ce wannan bautan marake kin saba ma ka da muka yi ba mun yi bane bisa ikon mu a'a kaji abin da ya faru wannan nauyi da muka ɗauka na kayan inna ummilna auzaran min zinatil qaumi na kayan adam mutanen ma'ana mutanen fir'auna mun riga mun dauki wannan nauyi na kayan su da haka sai eh, inna ummilna auzaran min zinatil qaumi faqadhafnaha sai muka dinga turawa cikin wannan ramin da annabi haruna ya ce mu tara muka tura faka ha mu muka tura abin da muka dauko na gwalagwale faka zalika kamar haka kamar yadda muka kada namu shi ma alka sabiri sabiri shi ma da yazo sai ya kada amma shi ba gwalagwale ya kada ba shi wannan kasar da ya nemo ta sawon dokin mala'ikan da ya halakar da su wannan kasar ya kada shi nan me zai faru fa akhraja lahum ijlan jasadan sai ya fitar musu da marake mai ciki irin na marage wasu na cewa ciki irin na mutane fa akhraj lahum ijlan jasadan lahu khuwar yana da kuka irin na marage fa qala sai yace da su shi samiri zai sama musu marajan sai yace da su hadha ilahukum kaga na ka matsala yace wannan shine abin bautanku wa ilahu musa kuma shine abin bautar annabi musa fanasiya sai annabi Musa ya mance mana ya bace annabi Musa ya ce ya tafi alƙawari ubangiji ya kira shi alkawari bace waye ubangijin yake ta neman alhalin gashi na shine wai wannan baraki to haka annabi Musa ya shiga dimuwa ne yana ta neman ubangijin sa alhalin ga ubangijin sa nan naka shikenan ba bukata sai kun tafi gurin annabi Musa gana da ubangiji ga ubangiji na tare da ku shine baraki haka ya tsara musu shikenan sai suka dukufa bautan baraki kuma aka sanya musu Allah ya ce wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim saboda kafircin su aka ratsa san wannan marajin a zuciyarsu ta inda ba sa iya rabo da shi shi yasa suke cewa ba mu iya saba wa alƙawarin ka ba saboda ikon mu abin ya fi ƙarfin ikon mu ne saboda san marakin da san botan marakin ta riga ta ratsa zuciyarsu shine Allah yake ba mu labari anan iya ce eh, fa ba qala hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi haka ne ko fa qalu fa qalu hada ilahukum wa ilahu Musa suka ce wannan shine ubangijinku kuma ubangidan annabi Musa fanasi suka ce annabi Musa mancewa ya bacewa yi zaka ya tafi neman ubangiji alhalin ga ubangijin sai Allah ya ce afala ya rauna ba karanta afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawlan wannan shine babbar hujja a kansu cewa da kun ce ilahi ya mun bauta ne a ya kamata a ce mun bauta yana muku magana ku yi masa magana ya yi muku magana Allah ce ta amma ganin cewa la yarji'u ilaihim qawlan bai mayar musu da magana sai dai su su yi magana su ce mu rage ba muka za bai cewa to za a baku dan sun ce mu rage tsare mu da kaza bai cewa to an tsare ku sai dai shiru daga sai dai in za su shekara suna magana suna roƙon alheri a gurin maraƙi ko suna neman tsari daga wani sharri a gurin maraƙi maraƙi bai cewa da su komai shi da Allah ya wala yarawna Allah yarjiu ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a kuma bai tsina na musu komai bai ka sama musu wani abin amfani bai tunkude musu wani mummuna kamar da wata Allah ke cewa ah, wa takhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu kuwa alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin shin ba sa ganin cewa la yukallimuhum bai musu magana wa la yahdihim sabila bai shiryar da su ta farki idan sun kama hanya nan bai cewa ku dawo ba nan hanyar ta jaba ga inda take bai shiryar da su komai kuma bai musu magana kaga wannan duka hujja ce ta hankali cewa ka yi amfani da hankalinka ko da an samu matsala ko da ka tashi ka isko mutane ko ka isko mutanen ka suna bautar wani abu ko suna abin da ba daidai ba to kai ka amfani da hankalinka ka gano cewa wannan abin daidai ne ko ba daidai ba cikin sauki za ka san cewa bai yiwuwa a ce wanda ake bautawa bai magana mai yiwa ce wanda ake bauta bai iya tsinana maka komai mai yiwa a ce wanda ake bauta bai iya tsare ka daga komai to haka shine Allah ta'ala ya buga musu hujja akan haka cewa afala rauna Allah yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala wala naf'a sai ya ce wala gargala lahum wa qad qala lahum harun ya ce wala kad kala lahum harun min qawl haqiqa wallahi haruna ya ja hankalinsu ya nuna musu cewa bautan marakin nan ba daidai bane kuma yayi yayi amma sun jayi. Allah ya ce wala kad kala lahum harun min qawl ya qaumi inna ma futintum bihi ya ku mutane na ku sani wallahi an muku jarabawa ne da wannan maraki wa inna rabbakumur rahmanu kuma wallahi abin bautar ku shine ubangiji mai rahama ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba maraki ba abin bauta ba duk wani abin bauta kuma bayan Allah ba abin bauta ba ne inna rabbakumur rahman fattabi'uni ku bi ni wa ati'u amri kuma ku biyayya ga umarni na ka ga nuna cewa sun bishire ba annabi Haruna domin nema ce ku taho ku mun biyayya kar na ce ku yi abu ku ce ba za ku yi ba kada in ce kar ku yi abu ku ce sai kun yi wannan ba daidai bane amma na tabbatar muku wannan marakin bata ne ya yayi amma ina sun fi karfansa to da haka wannan hujja ce da uzuri da Allah ya kawo annabi Haruna saboda annabi Musa da ya zo ya fusata har annabi Haruna bai bari ba kama haka Allah ya fi kubutar da annabi Haruna ce lalle wala kad qala lahum harunu min qablu ya qaumi inna ma fatantum bihi wa inna rabbakum arrahmanu fattabi'uni wa ati'u amri annabi Haruna yayi abin da yake iyawa da su sai Allah ya ce qalu lan nabraha alaihi akifina suka ce da annabi haruna wallahi ba za mu gushe ba muna bautan marakin nan akifina shine duqufa shine hukufi daga nan ka samu kalmar itikafi kaga itikafi mai itikafi ya duqufa a masallaci yana zaune bai dagawa sai aka ce itakafa fil masjid saboda bai fita daga masallaci bai dagawa daga masallaci sai abu na larura to irin wannan dukufan suka ce su ma suna nan a dukufe sun dukufa ba za su gushe ba suna dukufe wurin bauta wa dan maraji hatta yarja ilaina Musa har sai annabi Musa ya dawo a gano na sun kangare ma annabi Haruna suka ce da shi to mun ji abin da ka faɗa amma mu yanzu abin da muke so shine fa ba za mu yi sake da maraƙen nan ba ba za mu yi sake da abin bauta da muka samu ba za ka za mu ci gaba idan annabi musa ya zo ya tabbatar cewa haka ne kaga ba mu yi kuskure ba ba mu yi sakare ba idan ko ya zo ya ce da mu a'a ba daidai ba ne sai mu ce to daga yanzu mun rabu da dan maraƙi amma an ba wani bayani muka samu daga annabi musa ya tabbatar mana cewa lalle harkan nan ta maraƙi ba daidai ba ne to muna nan tare da shi har sai annabi Musa in yazo ya ce daidai ne to sai mu ci gaba ya ce ba daidai bane sai mu dakata to wannan shine an da suka ba mu annabi Haruna annabi Musa da yazo ga abin da ya ce da su أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني yace ya harunu ma mana'aka me ya hana ka kaga mana'aka kafin nan shine maf'ulun bihi awwal ma aka an tattabi'ani shine maf'ul Allah tattabi'ani shine maf'ulun sani me ya hana ka ka biyo ni kai id ra'aitahum dallu yayin da kaga sun bace me ya hana kai ka fita batun su kai ka totuna cewa ne ka taho da su zuwa wuri kaza inna Allah ya min alƙawarin zai gana da ni nan nace mu haɗu ka taho da su to me yasa kai yanzu da suka bujire maka suka kauce suka koma bautar maraki me yasa kai baka fita batun su ka taho ka wani ba wannan shine tuhumar da Annabi Musa yake wa Annabi Haruna a wata yar Allah yana cewa wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi yayi jifa da taurayi ruko kan Haruna kuma Haruna shine gaba da shi amma yanda ya fusata ya ruko kan shi yana jawo shi annabi haruna yana cewa ya bi na umma la eh, ta akuz bi ra'si eh, la ta akuz bi abashi ba wancan wa haka bi ra'si akhihi yadurruhu ilai qala ya bi na umma innal qawma istad'afuni yace lalle waɗannan mutane sun na ni wa kadu ni, har sun kusan kashe akan kiransu ne nake kasa sabota ma dan maraki da haka ba laifi na bane ni nayi nayi iya abin da nake domin har an kusa a halaka na akan wannan abu da haka fala tusmit bil aada kada ka sanya abokan gaba su shammace mace domin sun ga cewa ga annabi haruna da yake hana mota marake gashi yanzu ta kai shi ake yace to haka la tusmit bil a'da fala taj'alni ma al qaumil zalimin kada ka hada ni tare da waɗancan azzalimai waɗanda suka bauta marake ni nayi nayi sun ga gare ni to shi na yake cewa ya na umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'asi kaga ashe ya rike kansa da gemun gaba daya ya fusgo shi saboda fasatar yanda ya ana bautar dan marage kuma annabi Haruna bai tsina na komai ba shi gani yake hannu Haruna ya kasa tsina na abin da ya kamata ya tsina na shine annabi Haruna yake cewa da shi eh, yace eh, ne wala ta fusbi ne yace wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il yace kawai abin da ya sa ni ban taho na basu ba domin gudun kada in zo ka ce da ni na raba tsakanin bani Isra'il. yanzu da na taho da waɗanda suka bi ni kaga zan taho da wasu in bar wanda in baro wasu kaga kawai zaka ce na raba su na ɗebo wasu na bar wasu yace to gudun kada ka min magana akan haka shi yasa na hakura na zauna ina iya kokari na wala Allah ya iya jan hankalinsa su dawo har ka dawo yace to kaji abin da ya faru to wannan shine yace walam bi qawli karkace man ai ban kiyaye maganan ka ba araka ba ka lura da abu to da haka domin kada ka ce da ni na rabe mutanen bani isra'ila kada ka ce da ni ban kiyaye maganar ka ba shine ne ka ce, to an ta kula farrakta na bani isra'ila walam bi qawli domin gudun waɗannan abu guda biyu shi yasa ban taho na basu ba to yanzu annabi Musa ya ji abin da annabi eh, Haruna ya faɗa kaga yanzu ya gamsu da uzurin annabi haruna kafin annabi haruna ku duba ga annabi musa kafin annabi haruna can da ya tambaye su ya ce da su eh, afa tsala alaikum al'adu am aradtum an yahilla alaikum ghadabun min rabbikum qalu ma fa akhlaftum maw'idi sai suka ce ma akhlafna maw'idaka bi malikina ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu quwa kaga magana su ta nuna cewa wanda ya kagan musu wannan marage shine wa samiri amma nan Musa da yazo ba ta samiri ya fara ba ta Annabi Haruna ya fara saboda shi ne jagora shi ya je ya kamo ya rike kansa da mu yana fusgashi yana cewa me yasa ka bari haka ta faru sai da haruna ya gaya masa ya ga musan da shi ga yanda abu ya kasance ya iya kokarin sa sannan nan musa ya gamsu sannan ya dawo kan samiri kaga sai yanzu ne ya dawo kan samiri bayan ya je ya gamsu cewa ba laifin annabi haruna bane domin azatan shi tunda annabi haruna shine jagora duk abin da ya faru sakace shi ne shi yasa an ce masa ga wanda ya kagi eh, marakin bai damu da shi ba ya damu da annabi haruna saboda shi ne jagora shi ya danka ma amana to na haka duk wani abu da ya auku na rashin daidai to yana ganin sakacin annabi haruna ne ma ga yanzu ya gamsu cewa ba sakacin annabi haruna ba ne annabi haruna ya gamsar da shi ya kuma fahimta to yanzu sai ya dawo kan ummul aba'isan wanda shine dama jiban wannan ta'asa gaba daya na'am

me hujjarka ina ka samu batun marage waye ce da kai abota wa marage ya aka yi marage ya zama abin bauta ya aka yi bani labari shine fa ma muka ya sami qala sai samiri ce da shi basurtu na gani bima lam yabsuru bihi ga abin da su basu gani ba da haka ni na samu gani ganin abin da basu gani ba akwai kira'ar basurtu bi malam tabshuru bihi na ga abin da ku ba ku gani ba ko ko na samu wata basira wasu malaman fassara sun fassara ta daga basira cewa na samu basirar da ku ba ku samu wannan basirar ba shine basirar cewa sawun dokin mala'ikan nan yana da wani tasiri yace na gano wannan basirar ku ba ku gano ba ko ko a'a basurtu na gani ya gani a basara yace to naga abin da ku ba ku gani ba saboda na ga mala'ika a kan dokinsa yana tafiya kuma na naga fi sawun inda mala'ika dokin mala'ikan ya taka to nan na je yace na ga abin da baku gani ba shine wannan abu da ya shafi dokin mala'ika wanda Allah ya turo ya halakar da su yace fa qabattu qabdatan sai na damki damka alqabdu shine damka da hannu an gane ko abin da za ka damka da hannunka shine qabattu sai na damka qabdatan damka min asarin rasuli daga sawun manzo ma'ana sawun dokin da ke tafar dauke da wannan manzan da Allah ya tura dan ya halakar da su fa qabattu min asarir rasuli fa nabadtuha sai na jefa ta ma'ana ya jefa tare da waɗancan gwalagwalai yace kuma wa kazalika sawwalat li nafsi wannan shine karshen al'amari kawai haka zuciya ta raya min cewa in yi a samu marike a bauta masa kun ga ake samun shirka shirka ita Allah bai taba saukarwa ba an gane ko inda yake to ma anzala Allahu biha min sultan wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi Allah bai taba saukar da wata hujja ta abota ma gunki ba yanda kuka ga hakan nan ya faru ga Samiri haka nan duk wani mai kagen bautar kuma yake kaga haka kawai wani za ta raya mishi cewa yana da kyau abota gunki a yana da kyau a samu wani abu da za a dinga roƙo wani kuma ya tafi ya je ya gani kamar yadda mutanen nan Musa suka ga waɗancan mutanen da ke bautan gunki sai suka ce su ma a sanya musu abin bauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce naga amru bin luhai a cikin wuta yana janyo hanjin cikinsa ya ce shi ne farkon wanda ya fara kawo harkar shirka a garin makka amr bin eh, shi ne ya tafi sham ya je ga suna bautan gumaka sai abin ya burge shi sai ya dauko sample sai ya zo da shi garin maka to da haka haka nan shirka inda kuka ga shirka da haka take fara. sawwalat li nafsi idan Allah ya kaddare kai ma kana daga cikin waɗanda za su bi su bi lalabiya, shi kenan sai ka ba tare da kai tunani ba amma idan Allah ya sanya maka baiwa sai kai tunani kamar da Allah ya ce ya rauna Allah ya rjiwa ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a to wannan duka yana daga ciki annabi Ibrahim ya ce a ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wala yadhurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi ya ce afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamuna fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin da sauransu don haka kana ganewa da hankali kana sanin cewa waɗannan ababa da ake bauta ba su cancanci bauta ba to da haka yace kawai kazalika sawwala ta da sai annabi Musa ya ce wannan lokaci lokaci yayi to shi za zamu sai anan zamu je a hukuncin da annabi Musa ya gaya masa da irin hukubar da Allah ya ma wannan bawan Allah shi ya dandana tasa hukuba su ma waɗanda suka bauta ma rakin su ma sun dandana tasa hukuba to da haka za mu ji hukumar da Allah ya musu kafin karshen wannan kisa insha Allah walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah Asha Allah Allah saka malam da alkhairi da mu da muka saurara yau muna sha biyar ga watan Ramadan hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muka zuwa Madina shekara 1440 a kada manta dangane da abin da ya shayi gidauniya ta marayu da yake dr mansur ibrahim asusa kuma ana buƙatar gudunmuwa dangane da wannan gidauniya kuma an riga already an buɗe su don haka kowa ya kawo tashi gudunmuwa fi sabilillah allah ya saka da alkhairi kayan sallah ana bukatar kayan sallah da hudu da takalma da da 'yan kunne saboda akwai mata marayu su ma da dai abubuwan da ya da kuma abinci duka ana bukata Allah ya samu dace Allah kuma ya bada lada dama Allah subhanahu ta'ala na cewa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda ma wa khairan wa a'lamu ajra fa Allah inna Allah ghafur rahim sai abu na biyu shine abin da ya shahi addu'a kamar salafi a cikin dan uwa sananne wanda yake ne malam abdurrahman sirdi ya aiko shi ma shina barin addu'a da cewa Allah ya bashi lafiya da sauran duk marasa lafiyar mu birni da kauye da asibiti da ko'ina da ba su da lafiya Allah ya basu lafiya Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zama lafiya Allah ya ta mutumin na alkhairinsa yana bukatar addu'a sosai domin yana ya tuna wata shekara ya tafi inda ya ko'ina ya dawo alhamdulillah ya ji dama ya fara zuwa kasuwa amma yanzu abin ya sake dawo da duk da sauran inda ba mu sani duka Allah shi ba su na yawa kuma riga mu gidan gaskiya irin Dr. Sani Birnin Tudu wanda ke nan sati biyu yanzu ko zati daya Allah shi gafarta masa Allah gafarta masa Allah karbi bakuncin sa da sauran dukkan yan uwa musulmi su suka riga mu gidan gaskiya fa subhanakallahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duk wanda ke so ya kawo a wannan kaya na taimako ya zo bakin masallaci ne tambayi wanda ake cewa Malam Musa Shagari. Nan yake zaune cikin gidan sarkin mafara insha Allah duk lokacin da aka zo za a same shi. Allah ya bada ikon taimakawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.